بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu هذا ta'ala وانا hada ميتارا البركة wannan تلهدي ta kuma tara ga watan rachab a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta 2016 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki za mu tashi a darasi na 41 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta malik a inda muke cikin kundi na uku ma'ana kitabu sara kuma a kitabu salaɗin mana babi na hudu ne babin da imam malik ibn ana sai ce babu fitahi sala babin da yake magana kan abin da ya shafi buɗe sallah bayan an kira sallah an ta da ikama to wannan abu mutum zai ya zama ya buɗe sallah ma'ana ta kabiratul ihram kenan da sauran bari da abin da biyu bayan haka kafin nan muna ma junan mu ta'aziyya na rasuwar babban malamin mu Muhammad Ayyub da ya rasu asbahin jiya da ta wuce jiya aka jana'izar su Allah ta'ala ya jika shi da gafara ya ramshe shi Muhammad Ayyub kusan ba ba bakon malami bane cikin ɗalibai mahaddata Ya yi tsawon shekaru yana limancin tarawihi da tahajjud a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai shekarar da shi kadai jagoranci tarawihi gaba ɗaya. a tsawon lokaci aka haɗa malamai biyu ko malamai uku Allah ta'ala ya cikin shi da gafara ya ramshe shi shi ya dauke mu tafsiri da muka yi kullu ta Qur'an sai mana darasin tafsiri Allah ya cikin shi da gafara ya ramshe shi Allah ta'ala ya tota ta makwancin sa idan ta mu tayi kuma Allah ta'ala mu sai sa mu cika imani za mu tashi a hadisi na 170 haka yake قال رحمه الله عز وجل معنى قال أبو مروان عبيد الله ابن يحيى الليثي الراوي الموطأ أن يحيى ابن يحيى الليثي قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن قيصان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا قال وحدثني عن مالك كما شي عبيد الله ابن يحيى الليثي ابو مروان wanda ya rasu a shekara yake cewa wa haddasani kuma ya karantar da ni an malik abinda ya karanta daga wurin malik ibn anas mana wanda ya karantar da ni din shine yahya ibn yahya al-laisi wanda ya rasu a shekara ta 234 ya karantar da ni an malik abinda irwaya daga wurin malik ibn anas imamu dar hijira imamu la'imma maftul haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 an abi nu'aym daga malamin malik shine abu nu'aym abu nu'aym shine malamin malik a wannan hadisin a hadisin sama kuma an ka lura da kyau malamin malik shine nafi maula ibn umar a hadisin can sama kuma malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri malama malik ana shine abu nu'aym wahab ibn kaysan shine wahab dan kaysan wahab dan kaysan ya rasu shekara ta 127 an jabir bin abdullah shi kuma yayi ruwaya daga jabir dan abdullah jabir dan abdullah shi kanshi sun sahabi ne shi jabir din kenan sannan mahaifinsa abdullahi kuma sahabi ne ma'ana as-sahabi ibn sahabi sahabi dan sahabi yana da cikin masu kudin madina sukan shigo birnin makka ne su sayayya su kawo kaya sai kuma su sayi na makka su mai da shi madina ina fatan kun bayyance nan da kyau shi jabir mutumin madina ne sai su kawo kaya makka idan suka kawo kaya makka suka sayar sai kuma su sai kayan makka su koma da shi haka suka dinga yi har suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a birnin makka suka karɓi musulunci kuma suka shigar da musulunci birnin madina sai zama na wayayyin 'yan kasuwa ne ba 'yan kuɗi zalla ba ne a 'yan neman kuɗi da awa ne ya zama na lokacin da annabi tsira da aminci allah su tabbata a gani shi ya isa birnin madina su ne suka tarbe shi saboda sun riga sun share fage sun riga sun wuce gaba jabir ibn abdullah mahaifin shi ya rasu a yakin uhud ya ce daga malamin sa malamin wahab bin kaisan kenan ne jabir kaga jabir sahabi ne wahab bin kaisan tabi'i ne wahab ibn kaisan tabi'i ne sai kuma malik shi kuma asba'u tabi'in shi almajiri ne na tabi'i shi kuma tabi'i almajiri ne na sahabi shi kuma sahabi almajiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jabir ibn abdullah ya rasu shekara ta 78 bayan hijira shekara ta 78 bayan hijira ya gama ana shekara ta 60 da takwas kenan bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa annahu lalle shi Jabir ibn Abdullah kana ya kasance yu'allimuhum takbira yana koya musu takabbara yana karantar da su kabbara ma'ana yana karantar da su kenan da tabi'ai shine su wahabu ibn Kaysan Abu Nu'aym shi Abu Nu'aym din ne malamin malamin malik shine yake cewa jabir ibn abdullah ya kasance yana koyar da su annahu kan lalle shi jabir ya kasance yu'allimuhum takbira yana koyar da su kabbara subhanallahi alazim lura da kyau ba wai yana koyar da su sallah baki ɗaya ba a'a a sallah din masu ya ɗauki part part part din sallah da ana koya masu bangare bangare bangare na sallah yake cewa jabir bin abdullah ya kasance yana koya musu kabbara fi sala yadda ake yin ta a sallah ya ake yin kabbara a sallah ya ake hurta kabbara tukunna sannan a wurare na a wurare nawa ake yin a waɗanne wurare ake yin ta sannan ya ake daga hannu da sauransu saboda haka kullum kada ka fahimci cewa ɗaliban da kake musu karatu sun gane al'asulu yanzu za su gane tun da har ka gama zan Allah sallallahu ta'ala sallallahu ya hawa bari, ya nuna musu yadda ake rukuyi ake sujada ake kaza ya sako kasa ya yi sama ya haka to komai karka bari ya zama ciyori kawai a karanta a wuce don kufar da mamunka a masallaci da kake musu karatu su iya kowace gaba malam abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya jikan shi da gafara idan kana sauraron karatuttukan da yi a rediyo na ijiya za ka dinga jin inda yake tashi yake nuna musu yadda ake ruku'i yadda yake nuna musu yadda ake sujada ba wai kawai sujada an ka karanta mai da sujada da sujada to sai dauki sujada nan da yake yi yake sa goshi baya sa hanci ko yake sa hanci baya sa goshi irin ta yake ne to komai sai ka koya wa mutane jabir bin abdullah darasi guda ne majalisi guda ya ware yake koyar da su yadda ake kabbara fi sala a sallah in ba gaba kawai sai ga mutum ya buga kabbara za ka mamaki yadda za ka ga wani ya yi kabbara sai ka ci wannan gaban ba musulmi ba sai ta iya akan hanya kuma kai daga jin yadda wani ifa yake karatun fatiha ka san tsantsar ta iya akan hanya ba wai kowa koye ta iya a makaranta ba so da ka kada mu raina al'amura ka ce abu kaza ai an riga an sani a'a ai an gane a'a ka bi mutane a hankali ka faɗa su faɗa ka faɗa su faɗa kuma ka nuna musu yadda ake kabbara annahu kana yu'allimuhum takbira fi salah ya kasance yana koya musu yadda ake yin kabbara a sallah qal sai shi wahab bin kaysan abu nu'aym ya ci gaba da cewa fa kana ya'muruna sai ya kasance yana umartan mu shi wa kenan shi jabir bin abdullah yana umartan mu an nukabbira akan mu dinga yin kabbara kullama khafadna duk lokacin da muka sunkuya ni kabbara wa rafa'na hakan nan ma duk lokacin da muka dago mu kabbara duk lokacin da muka sunkuya muka tafi ruku'i mu kabbara muka sunkuya muka tafi sujada mu kabbara muka taso daga sujada mu kabbara muka taso daga ruku'i mu ce sami Allahu liman hamida kaga an ba din yana koya musu ba sai su dauka a kowace tasowa gaba daya kabbara ake yi to amma su da suka koya daga bakinsa sai suka fahimci tasowa daga ruku'i cewa ake sami Allahu liman hamida saboda haka karka karkare na kowanne irin bangare na ibada kuma ka ɗauki ɗalibai da kake koya musu a makaranta shine matakin farko da ake koyarwa karka ce ai sun gane a wani wuri a'a ka fahimci cewa kai ne kadai malamin su da kake koya musu karka yi la'akari da cewar suna zuwa wani wuri za a koya musu a can a'a ka imani da cewar wurinka da suke zuwa nan za su koya alwala ce bayan an yi farallan alwala da sunonin alwala da mustahabban alwala sai ka fito ka yi alwalar kuma a lokacin da ka fito ka yi alwalar lokacin za ka gane cewar sun gane ko ba su gane ba hakan nan taimama hakan nan ya ake karatun fatiya cin yadda ake karatun fatiya wajen sallah haka ake karatun fatiya a cikin sallah sai ka koya musu ya ke tsewa domin karatun fatiha in ba ka ba tsewa sallah gaba ɗaya sai ga wani yanayi kamar yana miƙa ma wani kaya a saman gini inda za ka wuce ka ce eh ka same shi kamar yana tura wani ba ka fahimci tsewa sallah yake yi ba to komai sai an koya wa mutane kuma a lokacin da malam yake koya yake koyar da fatiha ka ce ya za a ce wai kuma wai malam gaba ɗaya mu zai tara mu ya koya mana Fatiya. ina ce gaba ɗaya harufan daga alfin bawon suka fara to akwai lokacin da mutum yake wuce alfin bawon ne su ba a rena ka kuma ba a rena duk wani abu da aka ce sha'ira ne na addini in mutum ya rena shi to galibi abin da mutum ya rena kuma shi ya fi wahalar da shi abin da mutum ya rena shi ya fi wahalar da shi Allah ta'ala ya tsare mu baki amma lalle ilalla za mu ga girman kabbara ba wai kabbar harama kaɗai ba bara a sallah inda ya jabe bin abdullah sahabi dan sahabi zai ware lokaci ba wai so ɗaya don kana yi alimu na fili na mubari yana koya mana yadda ake kabbara ba wai so ɗaya ne ko so biyu ko so uku ko so hudu ba za ka dinga maimaitawa ne duk abin da ka san muhimmi ne a sallah za ka dinga maimaitawa ne jiya ka faɗa yau ka faɗa kar ka ce ai tun da ka faɗa jiya yau ba sai ka faɗa ba ma ta karrara ta karrara ma ta karrara ta ƙarara duk abin da aka dinga maimaita shi to za ka ga yana zama a ka duk abin da aka maimaita aka maimaita aka maimaita ko bi takarar wa ta'allama shamar ko suke cewa ai da maimaitawa ne da kike ɗaukan karatu da an ɗora mai taki an tafi an yi kwana an tafi an yi kwana wuri kaza wuri kaza to da zarar an yi so uku so hudu so biyar duk da dolanci da balidanci irin na jaki za ga ya dauki hanya kawai ko loda mai aka za ga ya kai wurin ya je daidai inda za a juye ya tsaya yana jira a zo a a sauke mishi saboda haka ta wannan bangaren kenan bangaren na biyu kuma shine ina ce inna ma jibul ladina yasma'un wanda suke sauraro su suke amsawa za a ga mutum ya shigo birni ko da ya zo neman kuɗi ko ya zo aikin gwamnati ko ya zo ba abin da ya shafe shi da karatu la karatu islamiyya na magidanta da ake yi wala karatun masallaci da ake tsakanin magariba da isha ko bayan sallar asuba ba abin da idane shi kawai abin da yake shi ne idan idan da sallar magariba ya fita waje su kafa fira ko kuma ya dinga tura mishi wani abu a waya yana tura ma wannan yana tura ma wannan haka zai zo ya yi zama a birni tsawon wata uku wata biyu kwana arba'in ya shigo jahili ya fita jahili to wannan bala'i ba ka shigo da wannan bane amma ai riba kafa ce kuma duk inda malami yake malami a karkara ai ba kamar yadda yake a birni ba shiraka sai a kiyaye sosai da su mutum ya samu dama kada ya wasa da ita قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزعت عنه تلك التكبيرة kulura da kyau daman ba ya ce jabir ya kasance yana koya mana kabbara ba to bari ku dinga jin na kabbara wato za ka fahimci tartib ɗin da malik imam muwatta ba ƙaramin tartib ba mana ya jero hadisai da asar da ke cikin muwatta ɗin to ba ƙaramin ilimi ba ne ba wai hadisan ba a'a ka jera su tukunna na biyu ya bi na ɗaya na uku ya bi na biyu na hudu ya bi na uku to shi karan gashi ba ƙaramin darasi ba ne da malik ibn anas ya kawo asar ɗin jabir bin abdallah na ɗalibin sawabu ne kaisan tsoron jabir ya kasance yana koya mana kabbara a cikin sallah sai kuma malik ya fara kawo masail na kabbara din dan ka fahimci cewa lalle lalle ana buƙatar a koyi kabbara a sallah قال وحدثني عن مالك ابن عن ابن شهاب ده مالك مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري وندير سيكرة تقليد عشرين دجار أنه كان يقول zuhri الزهري ينا تشيوى ابن شهاب الزهري ينا cewa. idza adraka ar-rajulu rak'a idan mutum ya riski ruku'i idan mutum ya riski ruku'i ma'ana yana zuwa ya samu liman yana ruku'i liman bai taso daga ruku'i ba fa kabbara takbiratan wahida sai ya kabbara guda ajza'at anhu tilka takbira wannan kabbara da ita isa mushi kage akwai kabbara guda biyu da takbiratul ihram ɗaya kenan da kuma ta kabbara zuwa rukuni yau kenan biyu to yana zuwa sai yi kabbara harama sai wuce zuwa rukuni ta yi kullum da ke ko da sharaɗin kabbara da yi ya yi ta da niyyar ita ce kabbarar harama in ya yi ta ce kabbarar rukuni to kabbarar rukuni ba wajibi ba ce kun fahimci magana kun ga shiga masa'il na kabbara kenan tsoraka yana zuwa sai allahu akbar sai wuce rukuni to wannan kabbar da yi kabbar harama ce amma kabbar rukuni ta shi bice shi ne idan raka'a idan mutum ya riski rukuni kun ga sai mani sai ya kira da sunan raka'a idan saboda da samun rukuni ne ake samun raka'a in mutum bai samu rukuni ba bai sami raka'a ba idza adraka ar-rajulu rak'a idan mutum ya riski ruku'i fa kabbara sai ya kabbara takbiratan wahida kabbara guda sai ita ajza'at anhu tilka takbira to wannan kabbara da ita isan mushi قال مالك رحمه الله وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة ونجكو قال يحيى قال مالك سي إمام مالك ابن أنس يتي وذلك wannan fatawa ta malamin malik din shine muhammad ibn muslim az fatawar da yi cewar idan mutum ya samu liman a ruku'i sai ya kabbara guda to wannan kabbara guda din ta isan masa ya ce wa zalika haka izanawa idan shi masallaci ya yi niyya bitilka takbira da wannan kabbarar da yi ya yi niyyar iftitahi sala ita ce kabbarar fara sallah ita ce kabbarar shiga sallah a nan ya kamata mu lura da kyau in muna karatu menene yaren malamai a cikin littafinsu menene yaren malamai a cikin littafinsu ɗaya eh kenan sannan waɗannan malaman mutaqaddimu ne ko mutaakhirin zai taimaka maka wurin fahimtar nassosi da ake magana a kansu akwai yare na almutaqaddimu akwai yare kuma na المتأخرون إذا كنت المتقدمون سوني أصحاب القرون المفضلة وأن سكي سر يو أشكرا تأليئكم فرقو نهجرة شكرا تأليئ دو وأن سكي رسول أو أن الشكرا shekara ta ɗari uku shekara daga ta ɗaya zuwa ta ɗari uku na ƙarni na uku ke wannan su ne ake kira al-mutaqaddimun malik ibn anas yana cikin su saboda ne eh wata shigara ya rasu 179 kaga yana cikin al-mutaqaddimun to me yaran mutaqaddimun a masail da ake an kullura tunda muka fara ba a ce takbir da ihram ba tunda muka fara baka ji an kira takbir da ihram ba kuma alhali shi muke gani a littattafan mu takbir da ihram sai kuma gashi babu su da guda babu fitahi sala amma magana ce ta tabiyar da haram saboda yaran mutaqaddimun yaran malik anan da ya ce wa zalika ibn izana wa bi tilka takbira iftitahi sala ma'ana izana wa bi tilka takbira takbiratul ihram kenan ma'ana iftitahi sala buɗe sallah ita ce kabbara domin da kabbara harama ake buɗe sallah an kira ta iftitahi sala domin in ka ce Allahu akbar to ka bude sallah yanzu ka shiga an kira ta kabiratul harama in ka yi ta ka shiga cikin hurumin sallah ka shiga cikin hurumin sallah duk shedanan mutum kuma ya baka ka fita kafin ya taba dan ga ko wani mahaukaci ma da yaga wani yana sallah cewa ya ya sallah asar ka hukunci ya kammala sallar ya jibge shi dan ga ya shiga cikin hurumin sallah ko ɗaya kenan sannan ana gina ta kabiratul ihram lura da cewa in kai wannan kabbara duk abin da yake halasa ya haramta magana ba halasa ba cin abinci cin abin sha duk mutum yana kabbara kuma babu sai ya sai ya yi sallama sai malik ibn anas ya ce idan mutum eh, yake ta'aliki a fatawar malaminsa malamin malik ɗin shine muhammad ibn muslim az-zuhri kuma shi muhammad ibn muslim az-zuhri yake cewa idan ka riski liman a ruku'i da ka tashi sai kai kabbara guda to wannan kabbara guda din ta isa kabbara harama kuma ta ishi kabbara zuwa ruku'i sai malik ya ce wa wannan isar da aka ce ta yi kabbara ɗaya ta isan makabbara biyu izanawa idan shi masallaci ɗin ya yi niyyar bitilkar takabira da wannan kabbara da i iftitahi sala ya yi niyyar ita ce kabbara harama to ta isar in ko ya yi niyyar ita ce kabbara ruku'i to ba ta isar ba domin kabbara ruku'i sunna ce kuma ina son magana me ake nufi da sunna a nan idan aka ce sunna ana nufin abin da ba wajibi ba Kullum idan aka ce sunna ana nufin abin da ba wajibi ba ba da ma'anar sunna amma cewar abin da yake sunna karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi za ke gani ana cewa duk kabbara bayan kabbara harama sunna ce sai dai malamai sun kala ma juna sani shin kabarbarin gaba ɗayansu ne in aka tada su a matsayin sunna guda ko ku a'a kowace kabbara a ɗaya ɗayanta bayan kabbara harama sunna ce sai da in mutum ya manta kabbara zuwa sujada da kabbara tasowa daga sujada ya bi sunna nawa biyu ga idan aka ce kowace kabbara a matsayin sunna take in kuma ka ce dukkansu ta barbarin gaba ɗaya sunna suke to ka kagan mutum ya bar duk da yana kan ya bar suna guda ce wannan wajen matsala ce da malamai suka tsara ma juna sani a kai amma dai mu sani abin da ake nufi a nan shine lokacin da mutum ya riski liman yana ruku'i sai ya kabbara harama da ya kabbara harama sai ya wuce zuwa ruku'i sallar shi ta yi wannan zai taimaka maka cewar sai ranar da kai kuma sai ka tuna abe kai kabbara zuwa ruku'i ba tunda kai kabbar harama sallar ka ta yi sai wani ya zo ya tambaye ka ita mana shi fa yanzu sallar nan da aka idar ga yadda ita ga ita sai ka ce mai sallar shi ta yi ƙala wasu ila malikun an rajulin da kala ma'al imam fa nasiya ta kabiratul iftitah ba ta kabiratul ruku hatta sallar raka'a sun ma zakara annahu lam yakun kabbara ta kabiratul iftitah wala inda ruku fa kabbara fi raka'a ta saniya قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال وسئل مالك yace kuma an tambayi imam malik ibn anas an rajulin dangane da mutumin da yake da khala ma al imam ya fara sallah da liman kun lura da kyau wannan mutumin shi kuma da shi liman ya fara sallah fa nasiya takbiratul liftitah sai ya manta bai bar harama ba da liman ya ce Allahu akbar shikenan shi kuma hankalin shi yana wani wuri ko dai sai ya daga hannu haka kawai ka san shi daga hannun ba shine kabar harama ba daga hannu hukuncin shi daban furta kabbara harama hukuncin ta daban furta kabbara harama wannan wajibi ce mutum ya ce Allahu akbar to sai ya ce ya ce Allahu akbar amma bai daga hannu ba sallar shi ta yi amma ya daga hannu bai ce Allahu akbar ba shine muke magana ana ya ba kuma sallar take saboda haka yanzu shi ya shiga sallar tare da liman sai ya manta bai kabbarar harama ba fa nafsiyata kabirata liftitah sai ya manta bai kabbarar harama ba ɗaya kenan wata kabiratul ruku ya manta bai kabbara zuwa ruku'i ba kun fahimci matsalar da kyau ya manta bai bar harama ba kawai dai yana zuwa kawai kila sai ya daga hannu misali kawai dai bai ka bar harama bai ka bar harama ba ko ma dai wanda dalili ne yasa bai ka bar harama ne dai bai ka bar harama ba kuma bai ka bara zuwa ruku'i ba ya bar kabar bari biyu kenan ɗaya farilla ɗaya sunna hatta sallah raka'a har ya sallah raka'a guda ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح sannan sai daga baya tana ai bai gabar harama ba ya fara subhanallah subhanallah ai bai gabar harama ba wala inda ruku kuma bai yi gabbara zuwa ruku'i ba wa kabbara fi raka'ati saniya sai a raka'a ta biyu ne yi kabbara ma'ana kabbara ta so daga sujjada kenan ku qal sai malik ibn anas yace yabtadi'u salatahu ya fara sallarsa a habu ilaina shi ya fi mu wannan raka'a ta biyun ta zama mai raka'a farko ita shi ya fi wannan raka'a ta biyun da ita so yanzu liman da yana raka'a ta biyu ko to shi yanzu kabbara da ita ya yi ta kabbara harama ita ce raka'a shi ta farko kuma ita ce raka'a ta biyu ta liman shi ya fi domin ku lura da kyau ko da ya yi kabbara zuwa sujada ko tasowa daga sujada biyu ba domin lokacin da yi kabara zuwa sujada ai bai tsaya domin kabara ba domin ku lura da kyau kabara harama daban take Tsayawa domin kabara harama daban take kowace matsala ce ne zaman kanta yayi kabara harama wajibi ne kuma kabara ya yayi ta a tsaye wajibi ne to yanzu sai kabara zuwa sujada ai gaga yayi ta a yayi kabara a sunkuye ko yayi ta zuwa tasowa daga sujada isa malik ya ce ya sake sallar shi ya fi a habbu ilai shi ya fi kwanta min a rai to haka yanzu imam malik ibn anas ya ba da amsa ne da ijtihadin sa rahimahullahu ta'ala walau sahama al imami inda yayi rafkanuwa tare da liman an takbiratul iftitah bai samu yayi kabbara harama ba kabbara sallah wa kabbara fi ruku'il awwal amma sai ya kabbara zuwa ruku'i Ruku'in kuma na farko a raka a farko kenan nan lura da kyau ra'aitu zalika Mujiziyar, anhu ni yana ganin wannan gabar da ita zuwa ruku'i ta isa mashi amma idza biyar ta iftitah idan lokacin da zai yi kabbara zuwa ya yi niyyar cewar ita ce kabbara zuwa ita ce kabbara buɗe sallah kuma ita ce kabbara zuwa ruku'i sai dai ya rasa ladan karatun fatiha da limai imana eh saboda lokacin da liman yake ya karatun fatiha ya karatun sura shi yana tsaye ne baya cikin sallah eh yana tsaye ne ba a cikin sallah yake ba domin sai ya yi kabbara harama ne ya shiga sallah to a lokacin ne duk abin da liman ya karanta to ya karanta da shi to a shi kun ga da jabir ibn abdullah ya ware majalis yana koyar da ɗalibai kabbara a shi ba karama aiki ba ne saboda dubu masail ɗin da suke fitowa ƙarƙashin kabbara قال رحمه الله قال مالك في الذي ta لنفسه فنسية كبيرة su a يستأنف salata ai kun ga waɗancan ɗin da muka kammala yanzu mamu ne a bayan liman mamu ne a bayan liman to yanzu mutum ne yake sallar shi kadai qal qala malik imam malik ibn anas yace fil ladhi yusalli li nafsihi mutumin da yake yin sallah shi kadai sawa'un sallar nafila yake yi a daki ko sallar farilla yake yi wani abu yasa bai samu jam'i ba yana da yin sallah fa nasiya takbiratul iftitah sai manta bai kabar harama ba mace ko namiji sai manta bai kabar harama ba to ya kenan innahu yasta'anifu salata shi wannan mutumin zai sake sallarsa ma'ana ya sa'anifu zai fara abin kenan da ya karanta a baya fatiha da ya karanta a baya ya yi wannan ya yi karatun ƙura'ani ne ba karatun sallari ba ina fatan kun bayyaci a akwai karatun ƙura'ani ko kuma karatun da shi yanzu karatun sallari karatun ƙura'ani ya gane shi a cikin sallar ana shi a wajen sallar amma karatun sallar a cikin ka da yake yi saboda haka mutumin da ya manta bai kabbara harama ba sai da ya taso a raka'a ta biyu ya tuna ai bai kabbara harama ba to yanzu zai ilga wannan ilgai ma zai ai wannan abin da bai shiga sallah ba to zai sake sallah shi ne ya sa anifu salata zai sake sallah shi yan uwa mu duba mas'ala ta kabbara harama ba a je mas'ala ta ruku'i ba ko mas'ala ta sujjada a a kabbara harama takbiratul iftitah dubi inda masail suke fitowa ciki amma mutum ya ɗauki sallah kamar wata al'ada ce wata gargajiya ce inda za a ce malamai ku saurara muna da minti goma da za a yi tsokaci kan sallah sai mutum ya ga sallah kuma me za a yi bayani a kai bayan da kullum yana yin ta akalla sau biyar iyaye da kakanni subhanallah wa qala malikun rahimahullah fi imamin yansa ta tabiratul liftitah tantai حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون وقال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي في إمام كل رتتيب أكي نمام ko aka zo aka na almunfarid wanda yake sallar shi kadai yanzu kuma an zo ana yin na liman fi imami dangane da mutumin da yake liman yan sa takbiratul iftitah yaman takabbara harama kawai an ya ikama da aka kama ikama yace istawu ya abin ne ya wuce kawai sai don no fatiha ya manta bai ce Allahu akbar su kuma mamu ya aka yi aka ko su mai tasbihi ba ne cewar bai fayi kabbarar harama ba liman ne dai bai yi kabbarar harama ba sai ya fara fatiya ya danno sura bayan fatiya sallah ba ka bara haramata hatta ya faru min salati har ya ida da sallah sai akar raba kalla an yi an yi ka bar harama kuwa ka san amamu mutum ɗaya ne yake fara magana sai ka zo ne ci shi ma dai ya so yi magana amma dai ya ga akwai suwa ne sai ga ana an yi kuwa an yi liman bai kabar haraman nan ba zai ga ana ta magana to yanzu me ce ce mafita ga sha idar da sallah wani lima wani mamu dai wasu sun yi kabbara wasu ko bisi ba wasu tare aka same su aka fara sallar da su wasu ba tare aka fara sallar da su ba ma'ana wasu masu buƙe ne ƙwal sai imam malik ibn anas ya ce ara an yi ina ganin kun ga ijtihadi kenan ina ganin limamin nan ya sake sallarsa liman ya sake sallar ɗaya kenan na biyu wayu idu man kalfa sala waɗanda ke bayansa su masu su sake sallarsu wa in kana man kalfa hukar kabbaru da ya kasance mamudin su sun yi kabbara fa yi yu'idun su din za su sake sallar domin ai sun yi kabbara kafin liman yayi domin duk wanda yi kabbara kafin liman ya yi da duk wanda yi sallama kafin liman yi ba shi da sallah lura da ke duk wanda yi kabbara harama kafin liman ya yi da duk wanda yi sallama kafin liman ya yi to wannan ba shi da sallah dan yanzu a shi ne liman din liman shi ne mamu lura da kyau ma ba an ce imam ne jagora to tunda jagora ne ai sai ya wuce sannan abu bayansa kawai sai kabbar haraba kafin liman ya to ke nan idan za a sake sallah sai a tahi a sake sallah sai ka zo na ce shi kawai ina ba dai yayi sallah shi ba kai kana ganin irin mutanen da suke cewa azumi ba don wajibi bane shi da bai ba kana ganin zai sace shi ga ya riga yayi kuma Allah ne yake karban sallah ka daina kawo su surutai ma an zara Allah bayanin sun ba daga sai a kiyaye imam malik ibn na ya ba matsala ta abin da ya shafi mamu ya rasa da haram aka kawo na mamu na al-musalli wahda wanda ke sallah shi kadai bai kabbar harama ba sai kuma ya rufe mana da liman ɗan gurungum an yi da sallah bai kabbar harama ba kenan rashin kabbara harama rafkan nuwa ta kabbara harama shi ma yana cikin abin da za yi ma liman kabbara kada mu ɗauki kabbara ita ce sai in liman ya zauna a raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku ko liman a karatun bayyane ya asarta ko a karatun asarce ya bayyana ina fata mun bayyance wannan da kyau ko kuma an yarka a biyu maimakon ya zauna ya zaman ya kawai sai ya miƙe zuwa uku sai ka dara subhanallah subhanallah to ko da liman ya bai kabbara ba za a yi subhanallah kullum ba ko za ku sake wannan sallah za ku a zahar raka'a ta basu ne ko wa zahar ce wa alaikum salam eh ana bukatar mutum ya tsaya ana bukatar mutum ya tsaya in ka zo kana zuwa za ka tsaya allahu akbar sai ka wuce kullum da ke ku, amma wanda mutum ya yi su tare a sallolin da suka wuce sallata yi na'am na'am eh yake cewa liman ne yake kamar karatun da maka sai su mai subhanallah sai bai san me ya faru mutum da shi ko ruku'i bai yi ba kun gane magana ko sai ce ya halatta a mai magana sai ce eh akar maka Allah ya bai ka yi kabar harama kuwa shi ne akar maka Allah an yi kabar harama da sauran lafuza na girmamawa ala gafata mala an yi kabar harama su ana gabatar da lafuza na girmamawa kullum da ke wani yana cikin kambu da ɗaliban najeriya suka samu wani malami cikin malaman saudi arabia da suke zuwa daura ya ce ai ɗaliban najeriya suna da ladabi domin ba sa yi malami tambaya asali ma sun mai addu'a ya san ce akar makalla lura da ke go su akar makalla akar makalla eh akramaka Allah Allah ya girmama ka Allah ya karrama ka kaza kaza kaza kaza yace ai daliban Najeriya suna da ya shiga hannun hannun na hannun dagarin kenan ko aka wani malamin mu da yake daukan mu yace kai alhamdulillah ai masu kudin Najeriya suna taimaka ma addini suna taimaka ma addini yace da suka zo daura Najeriya sun zo ana matsalan man fetur yace sai wani ya yace induni sai ba su jirgin sama yace su tafi duk inda za su je a Najeriya kai jirilla ya shiga ya shiga wannan hannun da ake fada ko ko bai jira gara ko alhamdulillah alhamdulillah alaikum salam na'am daga murya yauwa ko ga yana cikin abin da ya kamata a sani liman ko me zai yi zai yi shi ne a bayyane in dai ba karatun da ake sirrantawa a ciki ba saboda liman ne aka ce kowa ishuru saboda haka liman zai bayyana kabbararsa ce domin cewa yake yi waɗansu limaman ba sa bayyana kabbara sai yi ta a ciki ko kuma yi ta kamar yanayin sallah shi kaɗai ina fatan kun fahimce ni da kyau ko saboda haka in an shirya bita ire-iren wannan za a sanya kowane liman ya yi kabbara ne don a ji cewar a ciki ita ko ya yi ta ne a matsayin shi kadai yake sallah ko kuma a matsayin shi liman ne domin ka'ida ya ce liman ya ɗaga murya in zai yi kabbara ya ɗaga murya kowa ya ji in zai karatun fatiya ya ɗaga murya kowa ya ji in zai karatun sura ya ɗaga murya kowa ya ji domin saboda karatunsa ne aka ce kowa ishiru to ya za kuma ya karanta a ciki kun fahimci magana ta da kai in zai yi sallama ya yi sallama kowa ya ji amma mu da muke mamu kowa zai yi ne yadda shi zai ji in za ka yi kabbara za ka yi kabbara ne da kai za ka ji allahu akbar ya wadata ba sai ka daga murya ba kamar yadda za mu zo mu karanta a ci hakan nan za ka yi karatun sallah za ka yi karatun sallah ne yadda kai za ka ji ina muku magana ne akan jahariya wacce ake bayyanawa in an ce bayyanawa shi ne ka bayyana yadda kai za ka ci shi ake nufi da bayyanawa amma liman ya bayyana iyayen da mamun zai ci gwargwadon ikonsa wannan shi ne magana in ba ga wakar liman ya zo ya kabbar harama a ciki mamu su ce bai kabbar harama ba mamu suna da gaskiya da suka ce bai kabbar harama ba shi ma kuma yana da nau'i na gaskiya da ya ce ya yi na'am eh eh ma'ana wannan ce zai mai da ita raka a farko a wannan da ita so yanzu raka ta biyu ita ce za su zama raka a farko eh, sai dai a magana ka kai wata kalma ka ce sai yake ganin kamar bai ka bar harama ba kullura da ce ku sai yake ganin kamar kagai wannan jumla da ya faɗa ba mantuwa ba ce ne. don akwai bambanci da tsakanin rafkanuwa da tsakanin annafi da asahi annafi man iza zikira ya tazakar an asahi man iza zikira ya tazakar wanda imanta in ka tuna mashi yana tunawa amma wanda iya rafkanuwa in ka tuna mashi baya tunawa in rafkanuwa mutu yi sai dai kawai ku fi karfinsa ku ce malan raka uku aka amma shi zai ga cewa tabbas raka abu ɗaya yi da wannan rafkan nuwa yake ne kuna jan shi yana ja kawai dai zai bi ku ne lura da yawan ku wannan shi ne rafkan nuwa amma mantuwa ne wanda kuka na tuna mai zai tuna haka Muhammadu bin salo da tamin ya bambanta tsakanin su so idan mutum yana ganin kamar bai yi kabbara harama ba to ba zai sallama akan bai yi kabbara harama ba shin yana da yawan kokonto ko kuwa kullu da ke ko yana da yawan kokonto to haka wannan ba zai sallama ma kokonto ba alimin da akwai kitabu sahwi mai zaman kashi mhm. insha Allah ta na kullu da jumla ta da kyau cewa yi wannan ikama da yi ta isar ko kuwa sai da ce a sai da ce a sai ka ce ta wadatar ni kuma cewa ne insha Allah ta isar Kuma kun ci junar ko cewa ne insha Allah ta isar akwai bambanci da ta isar da Insha'allahu Allah ta isar mai bambanci yawwa ta isar wannan yaqinan ne Insha'allahu Allah ta isar wannan akwai dai nau'i na magana kullum da ke ko domin yanzu an samu tazara tsakanin ikamar da yi da kabbar harama tazarar da ta kai har an karanta Fatiya da sura da rukui da sujada in ba kuma ta ba a baya ai man karanta matafi ko wanda yake yake tafiya akan abin hawa in yi kiran sallah zai yi kama kullum da ke ko wasu ka ce zai wasu ka ce ba zai ba kawai in yi kiran sallah ya wuce saboda suka ce idan ya iqama ya sauka daga kan abin hawansa iqama sauka daga kan abin hawa an samu tazara kullu da kyau ikama akan abun hawa ya sauka saboda haka in ya ikama shi akan abun hawa ya salla akan abun hawa amma ya ikama akan abun hawa sannan ya sauka to an samu tazara kuma ba a samun ba kasafai ake san a samu tazara tsakanin ikama da da tare sallah a wasu na ga an da ikama kuma sai ana ta surutu ana ta surutu sannan kuma za a ci gaba da sallah musallar salamatu lafiya wa alaikum salam ya zai eh liman bai kabbara ba liman bai kabbara ba idan waɗanda aka fara sallah da su ma suka sake sallah ya gama su buki shi min babu aula ma gaba qala rahimahullahu azza wa jal babul ƙira'ati fil wal isha fil wal isha babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi karatun sallah a magariba da kuma karatun sallah a sallar lisha. Ƙwala haddasin ya an malikin, an ibini shahabin, an Muhammad bin Jubair bin Mutu'im, an abihi, an na hukwal, sami'itu Rasulallah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ƙwara a ai ce na ana ramomi ne an ga kan sa da ba a rama ba ai majazu liman ya kula bi babu qira'ati fil maghribi wal isha babun da zai mana bayani karatun sallan magariba da karatun sallan isha na farko dai a bayyana ake karatun sallan magariba rakoi biyun farko hakan nan a bayyana ake karatun sallar isha a rakoi biyun farko abin da zai nuna mana haka shine waɗanda ake sallah a bayansu sun faɗa mana surorin da aka karanta ce da inda ba a bayyana kai ba da da ba su faɗa ba قال حدثني يحيى an مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب an muhammad bin جبير daga Muhammad dan Jubair Muhammad dan Jubair ya rasu ya gara ta ɗari cicif Jubair dan Mut'im Muhammad dan Jubair Jubair dan Mut'im yanzu waye malamin malamin Malik anan muhammad muhammad shine malamin malamin malik an abihi daga babansa wa kenan jubair bin mut'im annahu qala lalle shi ya ce shiwa jubair bin mut'im jubair bin mut'im ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qara'a bi ya karanta wa turi wa kitabi mastur fi raqin manshur wal bait al ma'mur har zuwa ƙarshen sura fil maghribi a karatun sallar maghribi kamar ya manzo ne yi karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman din shi yayi karatun arma to ka arma za su koma huduri kenan kuna jina da kyau muhammad ibn jubair shi yake gaya mana ruwaya daga babansa baban shi ne jubair bin mut'im jubair bin mut'im yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wasallama ya karanta wa turi a karatun sallar magariba fa'ida a ilimi muhammad bin jubair bin mut'im ya ji wannan karatun ne kafin ya musulunta kun gane magana ta da ke ko sai ya karantar da karatun bayan ya musulunta sai ya karantar da karatun bayan ya musulunta ya zama hadisi kenan imana kafin musulunta ya ji karatun inda ya ba da shi kafin ya musulunta to da zai zama ba karatu ba yi to ya ji shi kafin ya musulunta sai ya ba da shi bayan ya musulunta sai zama hadisi saboda dama akwai attahammulu da al'ada a bangaren ilmin hadisi akwai attahammul ma'ana ruwayar hadisi da kuma al'ada lokacin karantar da hadisi kowanne da yadda ake kallon shi yanzu lokacin da ya ji hadisin shi ba musulmi ba ne lokacin da ya ba da hadisin shi musulmi ne saboda haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wa turi wa kitabin mastur a wannan hadisi wannan hadisi kuma bukhari da muslim masu rawaito shi wana jina da kyau hakan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wal mursalat a sallar magriba nake karanta mana ya karanta wa tur ya karanta wal mursalat no kenan biyu ya karanta al a'raf ya raba ta gida biyu suratul a'raf eh nan an ruwaito ya karanta dukkan. kuna jina da kyau nan eh, a ramaza ku ta kaɗe da rere kenan kuna jina da kyau ya raba a rafi gida biyu ya karanta wa ya karanta wal mursalat an ruwaito ma ya karanta dukhan hamim a dukhan ina ba kuna jina da ke ku sannan wannan karatu da yake yi kada mu manta sahabban da ake sallar da su sun ce idan aka idar da sallah idan ka jefa mashinka za ga inda mashin ya faɗi kun lura da ke ku an ka ɗauki dutse kai jifa za ga inda wurin ya faɗi a lokacin duhu ya yi duhu ko duhu bai duhu ba ana fara ta a farkon lokaci kusa abinda muka sha maimaitawa ba su ɗewa ba su bi ba mu magariba a nan asali ana fara ta ne kusa da isha ku lura da kyau magaribar da ake yi kafin azumi da wacce ake yi bayan azumi wacce aka fi yi a farkon lokaci eh ta a cikin azumi saboda tana da alaƙar shan ruwa kun fahimci magana ta da ke ku saboda haka gaskiya sallar magariba ana tauye mata lokacinta sosai ana mata tafafi ana tauye lokacinta kuma wannan ba ba bane ya kamata kowace sallah a yi ta akan lokaci to kuma gwargwadon yadda kuka fara da wuri gwargwadon yadda za ku kwatanta wannan karatun jubair bin mai yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta wannan sura ta wato. lokacin da ya zo yana karanta amhuliku min gairi shai'in am humul khaliqun am khalaqu Balla yi wal arda inda la yuqinun am rabbika am humul da sinin ko da sadun ya aka rubuta shi a ina aka sa sinin din a sama ko a ƙasa ko nake sauraro eh eh wani ba ku asami eh kun yi shiru ba ku sami istifaki ba ba ku da ya kini? sinun na ƙasa ko sinun na sama ko baka sani ba tukunna ire-iren su a ƙorani guda nawa ne da wanne da na ina da na gashiya kulura a ƙorani na ce babance a nasi ba a ƙorani na ce a kurji a bakara ko ya busu kuri abin nan ya kabibu wa ya busu ya kabibu wa ya busu a yana aka sa sinu ɗin? sama to wannan yana aka sa sinu ɗin? eh a ina aka sinu sinin din a sama ne idan aka sa sinin a sama ko sinu a ƙasa me yake nuna a za a kuma aka fi so in ka gana sa sinu a sama to ana nufin ka karanta da sinu shi ya fi in ka gana sa sinu a ƙasa ana nufin ka karanta da sadu shi ya fi wannan a karatun muwatsa muka yi shi za a koma wurin malamin ka da ka gudu na karatun qur'ani ya ma bayani bayani da amin ya ce da ya karanta zuwa nan sai ji zuce shi kama za ta fashe subhanallah al'adu da ya ji karatun surar annabi salam yana karatun sallah ya zo waɗannan wurare an khalaqus samawati wal ard ko ko su suka halittu samai bakwai da kasai bakwai am khuliqu min ghairi shay'in ko kuma an halice su ne ba dan komai ba am humul khaliqun ko kuma su ne suke halittar an halice su ne ba dan komai ba ba tare da komai ba ko kuma a gaba halittar da muke gani su suka yi ta am khalaqus samawati wal ardh ko ko sun suka halarci sammai bakwai da ƙasa bal la yuqinun kace a duk ba ko dai a cikin waɗannan domin bal harfun ne itirabi al intiqalu min qawlin an an an share wannan an kawo wannan duk a waɗancan ba kowanne la yuqinun ba su da yaqini ne kawai sun san akwai Allah amma ba su sami yaqini ba am indahum khaza'in rahmat rabbi ko kuma suna da taskokin rahmar ubangijinka am humul musaytirun ko kuma su ne masu karfin iko ai da ya ji haka sai ya ji zuciya shi tana ras ras ras ras subhanallah saboda ka za ka yi dirasa qur'aniya ga surorin da annabi sallallahu ta'ala alaihi yake yawan karantawa a sallah kai karatu na musamman kai assignment ko digiri ko masters ko doctora ko kuma dirasa ilmiya kai karatu a ilmance ka bi surorin da annabi sallallahu yake yawan karantawa a sallah za a ga akwai waɗansu saƙonni da suke isarwa na daban ba kawai bayan karatun sallah da ike yi akwai saƙonin da ike isarwa sau da mayan musulun ya fi yawan karanta sabbih da alghashiya bayan akwai waɗansu surorin kulwuri da kyau yana ji sai ya ji sau da ya ga tur sura ce ma makiya قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود دق عبيد الله dan abdullahi abdullahi dan utuba utuba dan mas'ud an abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas turjuman alquran anna umm alfadl bint alharis lalle alfadl ga tumar fadl maman fadl diyar haris maman wanci ko ko maman wani ai kaga ba sunanta bane kenan ko sunanta wannan lubaba lubabatu shine sunanta shine sunan ummul fadl mahaifiyar abdullahi bin abbas kenan shi yanzu abdullahi bin abbas din wannan da muke ga ah, abdullahi bin abbas anna ummul fadli ma'ana anna ummi lalle mahaifiyata in shi abdullahi bin abbas din kenan mahaifiyar abdullahi bin abbas yar uwar maimuna ce matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi zaka ga gana abdullahi bin mas'udin ah, bin abbas yana yawan zuwa wurin maimuna har ma yakan kwana a wurinta saboda da maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ummul fadl lubaba kenan mahaifiyar abdullahi bin abbasin ya da kanwa ake to ita mahaifiyar abdullahi bin abbasin din ita ce ta ce sami atuhu ya kara sami atuhu wa huwa ya kara ta ji shi yana karatu sai malamai suka ce ana akwai wani yare da ake kiran shi al-iltifat al-intiqalu min usulubin ila usulub ai abdullahi bin abbas ne yake ba mu labari ya ce an na umar fadli sami atu bai ce an na umar fadli sami atini wa ana akara uba, sai ce umar fadli ta ji shi ta ji abdullahi bin abbas yana karatu mana alin ne abdullahi bin abbas nan kullum da ke ku Allah ta'ala ya ce hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kuka kasance cikin manya-manyan jiragen ruwa sai ce wa jarai na bihim jirgin ruwan kuma ya tafi da su bai ce ya tafi da ku ba kaga daga wannan eh, yanayi a koma wannan yanayi kenan da tuma shi ta ji shi yana karanta wal mursalat a sallar asuba wal mursalat da kuma iska mai ƙarfi mai bin juna orfan suna bin juna daki daki kamar ka ce irin tozan nan da ke kan doki haka iskar take to kaga a hausa dai ka ce iska ba za kuma da ka ce iskokai ka ce jam'in iska da ka ce iskokai kuma ya zama aljanu kenan kuma walmursalat, wal mursalat kaga ba mufarar bane kenan mursal ko al mursalatu sai ce wal mursalat urfa Allah ta'ala yana yana rantsewa da su fa lahu sai mahaifiyar shi tace da shi ita ummul fadl kenan tace da Abdullahi bin Abbas ya bunai ya ce wannan ɗanawa laƙada zafkarta ne haƙiƙa tabbas ka tuna mini duk kira a cika hazihi sura da karatun wannan surar da kai ka tuna mini me ka tuna mini inna hala akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle wallahi ita ce ƙarshen abin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qara'u biya fil maghrib yana karanta ta a sallar maghrib a magariba shi ta ƙarshe ita ne ji yana karantawa kuna ji da ke a magarba shi ta ƙarshe ita ne yana karanta kenan tunda a magarba shi ta ƙarshe ya karanta wal mursalat kenan karanta wal ko wa quri ba wai a farko farkon musulunci ne ko tsakiya ba a'a abin ya zo har annabi sallama ya koma ga Allah yana karanta su kun ci magana ta da ke ko wal mursalati ai shafi ɗaya da rabi ko eh خمسون آية شكو يا ya ce a خمسون آية hamsin قال وحدثني عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباده بن النسي عن قيس بن الحارث عن ابي عبد الله الصنابحي انه قال قدمت المدينه في خلافه ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورة صورة من كسار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وحدثني عن مالك عن أبي أبيد واي أبو أبيد shine maula Suleiman bin Abdulmalik. Malik bawa ne na Suleiman dan Abdulmalik. Suleiman dan Abdulmalik shine dan Marwan ɗaya ne daga cikin sarakunan Banu Umayya yake cewa an ubadata bin nusai daga ubadata dan nusai ma'ana shine malamin wancan sarkin kenan Suleiman bin Abdulmalik sarki ne fa ya roito daga malaminsa ubadata bin nusai sarakunan da ai karatu suke karatu sosai muhammadu lamini shankiti allah ta'ala da kanshi da gafara ya yi aiki hajji a ƙasa don murtaniya suka biyo ta katsina ta ah, maraɗi ta katsina ta kano haka ya bayyana a littafinsa eh, suka wuce aiki hajji da suka je aiki hajji ranar fita arafa suka fita ya fita yana bin mutanensu haka mana tun da aka ga ayari ayari ake tafiya wani lokacin ka ɓace ma mutanen ku wani lokacin mutanen ku su su ɓace maka ina fata mafahimci wannan da kyau ko ya ce sai ya shiga wani tanti na ɗaya daga cikin sarakunan saudiya tunda a lokacin fitintuni irin wannan ba su tsananta balle a ce an sa jami'an tsaro an yi kaza an yi kaza to suna zaune sai aka kawo da sarakunan fa da waye da waye ana ta buga harkar ilimi kawai sai aka kawo wani baiti aka ce me ne Irabu wuri kaza sai wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa shi dai bai ce komai ba sai aka ce alaga mata malam baka ce komai ba sai ce ai wannan baitin kafin shi akwai baiti hamsin sai don noso sai ce wanda i baitin wani ne akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza eh. wallahi ta abdullahi ban mas'ud ce ku yi karatu tun gaban tun gaba a ce da kai malam su yi zama rikici ita ai ga al'irabun baitin ai shine farkon haɗo su wai fa tafiya ake kawo kaɗan da zango ba wai na tafa da littafin ne a hannu ba a gani sarakunan da akai ana abin nan sosai rashin <laughs> ina son ku lura da kyau shi rashin kuɗi fa ko shi ba rashin kuɗi alkhairi ne ga wani Allah waɗannan da ake a sabar da lahadi don ba shi da kuɗi ne sai tafi Lagos weekend <laughs> kaji to haka shi ya zauna ba kuɗin ya zo mawa tayafi mai soki amma shi bai san haka ba Allah mulku ibn ya san haka sai za ga dai talauci da Allah ya raba mu da shi amun rashin eh. arma kenan an kais bin al-haris daga kais dan haris ana bi abdullahi sunabihi daga abu abdullah as-sunabihi sunan shi abu abdullah as-sunabihi sunan shi abdurrahman bin asila tunda abu abdurrahman abu abdullah ai gaga alkunya ce as-sunabihi nisba ce amma sunan shi abdurrahman bin asila qal yace qadimtul madina na iso birnin madina fi khilafati abi bakr siddiq a zamanin halifancin abubakar siddiq inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shigo madina kwana biyar da rasuwar Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh kwana biyar da Allah sallallahu alaihi wasallam kai a tuta kwana biyar da raso manzo zai ce shi khilafati abi bakar shi kenan kawai ya zo la ilaha amma ya haɗu kuma da afdol ya kuma da sunna abubakar ali khalifatu rasulillah amma ya ba kamar haɗuwa da ma'aiki ba fa sallaitu wara'ahu al-maghrib sai ne sallar magariba a bayansa a bayan wa kenan abubakar siddiq haka ake yi jagorori su zama limamai sarakuna malamai su zama limamai to abubuwa za su sauki amma idan sarki ya zama ba shi da karatu limamai suka malamai suka kewaye za su dinga football da shi ne za su dinga buga shi ne wannan liman ya zo wannan malami ya zo jawabi i jawabi ce a nahu an ce kaza a balaga an ce kaza shi kuma da mazargi ne yana jin labarin wani abu mai suna nahu da balaga sai ce kai ai malamin nan malami ne ya san nahu da balaga in wani ya zo ya ce a sarfu an ce kaza a kaza an ce kaza ya shi ganga buga shi amma yanzu wani yana da ilimin sarfu da nahu ko da bai zama siba wahi ba yana da ilimin balaga ko da bai zama abdul qahir jurjani ba yana da ilimin usul fiqi ko da bai zama imamu shafi'i ba yana da ilimin hadisi ko da bai zama imam malik ba ai kaga za a rage ko Yace ce faƙara a fi raka a tenin olayen ya ce ya yi sallah bayan abubakar siddiq sai abubakar siddiq ya karanta a raka a biyun farko bi umul qur'an da fatiya wa suratin sura da kuma sura sura sura sura ma'ana raka farko sura raka'a ta biyu sura kulwar da ke ko min kisarin mufassal daga surorin ƙur'ani al-mufassal gajerunsu domin surorin ƙur'ani sun kasu kashi hudu akwai al su ne eh, batsara al-imran nisa'i ma'ida an'am araf sai suka ce amfal da bara'a wasu kuma suka ce a yunus sai kuma bayan su sai al-mi'un masu ɗari-ɗari waɗanda tsawonsu bai kai waɗannan ba kullum da ke ko daga su kuma sai almasani wanda tsawonsu bai kai yan ɗari ɗari ba mana yan tamanin tamanin casa'in casa'in haka daga sunan su kuma sai al-mufassal wanda yake ana yawan raba wannan sura da wannan sura da bismillah masa mana kenan hudu al-tiwal al-mi'un al-masani da al-mufassal an samu hudu kenan al-mufassal daga yana suka fara sai malamai suka sai wasu suka ce al-mufassal sun fara ne daga jafiya abin da ya kasa wasu suka ce daga duhan abin da ya kasa su ne al-mufassal saboda da yanzu zaka shiga sura yanzu zaka shiga sura yanzu zaka shiga sura alwar da ke ko yanzu izufin faman azlamu surori ne a ciki faman azlamu hmm? sura ne mun cikon zumar ne sai kuma ghafir rabi zumar rabi ghafir lura da ke kuna haka za gani amma daga jasiya za ga surorin yanzu za ka ga abin nan abin nan eh, me ke da suna eh, wannan izufin a'a a ba shi na saman na saman ma kana kana eh, kwaye kala awalo jitukum kala awalo jitukum surori ne a ciki a ga surori hudu ne surtu an kashi ko kuma ma kana za ka ita karan kanta hannun din sai kuma muhammad kullum da an ruwaito annabi sallallahu yana karanta suratul muhammad a sallar magriba eh aga kace da sai aramu yake na ko shine ba kun gana da aqra kuma kitabillah ba shine sai a dage ai tahadda mun yi karatu da mutane da yara kulliyatu qur'an a madina suka ce suna yi ne dan su zama limamai o da saudiya ba wai kawai kana ustaz ne zaka zama liman ba kawai da ka zama ustaz ango ku shi na ga zama liman zai ka haddace ko kuma kana da bayani dai masu karfi na qur'ani to ku lura da kyau wasu ma suka ce a daga hujurat ne al-mufassal daga hujurat suka fara kaga hujurat qaf da sauransu kaga dai nan wuraren za ka dinga gani ana ana ta rarrabewa da bismillah ana ta rarrabewa da bismillah to su al-mufassal din sun kasu kashi uku akwai tuwal akwai ausaf akwai kisar shi malam wanne faɗa anan kisar suka ce tuwal tuwal mufassal shine daga hujurat zuwa buruj daga hujurat zuwa buruj Ɗaya kenan awsaf tsaka-tsaki na al-mufassal din sune daga al tariq zuwa al-bayyina alimi kun allazina kafaru qisar sune daga az-zalzala zuwa zuwa nasi to haka yanzu da yace min al mufassal mana ya same shi yana karanta da bena kenan daga zalzala zuwa nan eh da zulzal ko dama wazanin ɗaya ne idan fi'ili ya zama ruba'i ko mudha'af zalzala waswasa kun lura da kyau ko to kana da dama a masdarin kame da shi fa'alalatan ko kuma fi'ilal ko ka ce zalzala ka ce zilzal ko ka ce zalzala waswas ko ka ce waswasatan ko ka ce wiswas haka mazarin shi ke duk wani ka dauka yayi isa ga suratul zarzara ko suratul zilzal yace ya ji shi yana karanta sura sura ɗaya kenan ma'ana raka a farko sura raka ta biyu sura min kisarul mufassal so yanzu mun gane kisarul mufassal din kenan ko daga tsari zuwa a daga zalzala zuwa zuwa nas idan dai da kai wannan kuma sai ta ara tsohon malam su mai ce za ka iya faɗa wa mamutu yau fa za mu yi sunnar a ne eh eh kuma eh? kama fi salisa fadanautu minhu sannan sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku fadanautu minhu sai ne kusa da shi na yau kusa da shi hatta inna siyabi la takadu an tamassa siyaba hatta tufafi na kadan ya rage bai taba tufafinsa ba eh mana yayi kusa ne ji me yake karanta kuma a raka'a ta uku so ya shigo gari yana zuwa kwana biyar da rusun ma'aiki eh eh fasamitu qara bi ummil qur'an sai na ji shi ya karanta fatiha wa bi hadhihi al-aya da kuma wannan ayat rabbana la tuzigh qulubana yana karatu yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatan mu ba'da iz hadaitana bayan ka shirya da mu ya Allah wa hab lana min ladunka rahma ya Allah kai mana baiwa kai mana kyauta ta rahama ta musamman daga gare ka innaka antal wahhab lalle Allah kai ne mai yawan kyauta in ji Abubakar Siddiq a raka'a ta uku bayan Fatiha yana karanta wannan sirran saboda karatu a ta ne shi sa yi kusa da shi sai ya ji abubakar bayan fatiya bai yi ruku'i ba yana karanta wannan mhm. kun shiru suka ce ɗaya daga cikin wuraren da ake alkanut nan ai ana yin alkanut a sallar magariba ana yin alkanut a wurare kun fahimci wannan da ke ko kuma ku lura da kyau a lokacin abubakar siddiq yana kwana da zama khalifa Yeah. Ah, kwana nawa da zama khalifa? Ah, ah, ni tambaya ne. Tambaya ne a lokacin Abubakar shi ya zo garin, ya zo birnin Madina salama yana da kwana biyar da rasuwa. To a lokacin Abubakar yana kwana nawa da halifa? to wanda ya ce kwana biyu kun shiru ka ce kwana nawa ya ce kwana biyu kai kuma ka ce kwana na uku biyar kwana hudu kwana hudu ran yaushe ya rasu sallallahu alaihi sallama ran litinin ran yaushe aka yi mai jana'iza talata ko ran laraba to kun ga sai ta nan ne sabanin zai fito to da ga an mai jana'iza ne bayan an nada khalifa bayan an nada khalifa kun bai ce wannan da ke ko ai wannan din su shi suka dauka yau in shugaban kasa ya rasu sai an amma ba wannan ba insha Allah insha Allah kun lura da ko ba sai an nada sawu ba kafin ya ba da directive a yi jana'izar wannan shine to kun ga kenan yana da kwana kaza bayan rasuwar abu hore abin nan umar abubakar ya zama khalifa to a addu'an ne ka lura da kyau yanzu shine khalifa yana khalifa ɗanyi yana farkon kamu shine a sallah yake wannan alkanuti ne ce la tuzigh qulubana nauyin dukkan duniyar musulmi suna kansa shine yake alkanut ya Allah kare karkatar da zukatan mu ba da izhadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ma alhamdulillah Allah ta'ala ya cika mashi yanzu da mun fahimci cewar a sallar magariba ana karanta zalzala ana karanta alkari'a ana karanta ya ce ina tsina sannan da ake lafiyar qur'an ana karanta tsur ana karanta mursalat ana karanta innal ladina kafaru ana karanta dukhan da sauransu allazina kafaru wa saddu an sabilillah Da za mu dasa aya anan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am an karanta yayi an karanta da ba waɗanda mafi muka ce ya yi sosai amma dai lalle ilalla mun bai da sallah akan lokaci shi ne nan mun ce duk masu makaranta su jira masu islamiyya su jira mu insha Allah wa alaikum salam eh ya ta ga na farko ya gaggawa ya samu sufun gaba na biyu kuma ana sallar da ya daɗa matsawa ya jimi ake kar ya zo bai gama zan Allah ba su sallama ka lura da ke ko shi wala ku salam ban ji ba Nam. wani lokaci kamar yi ruwa haka eh gani da kuma sauran dai memba masu karatu ce masallaci sai an sha lokaci ya an tafi da shi eh lokaci ya farka daga eh. lokaci ne ne rabuwa

yana magana ne kan kuskure da aka samu da sallar asuba an kira sallah lokacin ta bi abin lokacin ta ya shiga to kaga yanzu ka ce ba a kira sallah ba ana kiran sallah ne idan aka ce masallace da yawa masallace da yawa sun kira sallah to sai ku kuka makara akwai dama ku yi ikama ba tare da kun kira sallah ba to yanzu yadda wasu suka makara kuma kuka makara kaga dole da a kira sallah kenan sai kuma a kiyaye gaba abin da ya eh, kenan ko? Ya ce addu'a da ake bayan an yi kabbara Malik bai kawo ta anan ba, gashi kuma har an har an gama babu iftitahi sala. Kwata-kwata baka ji ta ba. Ka lura da ke ko? Idan ka koma bulugul marama za ka samu hadisan sun kasu biyu duka. akwai hadis za kuma mu zo mu samu wasu makamancin su a gaba akwai hadisan da suke cewa mun yi sallah bayan abubakar da umar da usman idan sun yi kabbara fatiha kai tsaye suke fatiha kai tsaye suke shi akwai ruwayar anas akwai ruwayar wani akwai ruwayar wani akwai ruwayar wani to da kowa ya bada bayani ne akan iya sanin sa kun fahimci wannan da ke ko sai ya zama waɗanda suka rawaito da awal sufta sun rawaito da ne ba matsayin wajibi ba dan Ana sallama wani lokacin yana wani lokacin baya yi ka fahimci wannan da ke ko wani kara wasu ma suna ganin ya fi su a sallolin fila ne bayanai da za su zo a hankali da izinin Allah ta'ala kan su ka ce kana ta yi ne baka bance maka mun san shi kowa ya mhm. eh, na wurin jina ka bayan to in ka so ta raya nan sai wani ya ba da wani hadisin da annabi yake wa ma'azin jabal ya eh eh haka yake haka yake haka yake haka yake haka yake haka yake so da shi haka na malam haka yake ai cewa da shi wai aikin manzon Allah bai kai umarnin man da umarnin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai gaba a ce gaba daya na sallama haka ba kuma dama ya ce ku ku ku khafif ku sauƙaƙa ku sauƙaƙa ku sauƙaƙa haka yake so akwai lokacin da ke da ganin mamun ga kasan suna cikin nishaɗi ke da ganin su kasan suna cikin nishaɗi akwai rasulama ya fara sallah da niyya zai ja doguwar sura sai ya ji a cikin mata da suke baya wata ta ya fashe da kuka sai ya rage sallar sura ta za ga ba wai in an ce a yi wannan ba kuma shi kenan za a kashe wannan ka ga yanzu har a sallah asuba ana karanta qul lahu ahad wanda yake gaba ɗaya ta sallah asuba ma an kira ta da qur'anul don dungurungum saboda ka ba haka ake ba kiyaye dai sa'atan fa sa'atan lokaci dai zuwa lokaci wa alaikum salam eh eh kai za ka yi ta kadan yayi ya kware ku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masu makarantu ne kadai za su Allah بسم الله الرحمن الرحيم